Ah, fatan alkhairi da allah maɗaukin sarki ya haɗa mu a wannan ɗaki nasa ya haɗa mu domin bautansa muna roƙon allah ya sanya mu dace allah ya sanya duk abin da za mu gabatar ya zama cikin yardan allah ne kuma ya zama cikin ma'aunin kyawawan ayyukanmu allah ya sanya aljanna ta zama makomanmu gabaki ɗaya bayan haka abin da za ta yi nazari a kansa a yau aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma ta suratul baqara aya ta 208 inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana kira ga masu imani musulmi waɗanda suka amsa kira suka yarda shine ubangijinsu shi Allah tabaraka wa ta'ala suka yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzansu kuma alkur'ani shine littafin da ke hukunta al'amuran rayuwarsu ga baki ɗaya ya ce udhulu fi silmi kafa ma'ana ku shiga cikin musulunci ku miƙa wuya kacokan ma'ana ga baki ɗaya ɗari bisa ɗari kar ya zama cewa kafa ɗaya tana cikin musulunci ɗaya tana waje ma'ana ka shiga musulunci ɗari bisa ɗari sa'an nan allah ce wala ta tabi wa ta shaidan kar ku bi gajejjeren hanyoyi na shaidan wanda yake za su batar da ku daga hanya innahu lakum adu mubin lalle shi shaidan a gare ku maki ne kuma bayanan ne. a wata ayar da ke da alaka da wannan allah maɗaukin sarki ce wannan haza sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili cewa wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya guda ɗaya yace ku bi ta kar ku bi an hanyoyi gajejjera waɗanda yake ba za su bulle da ku hanya ba in ji allah tabaraka wa ta'ala wala tattabe subula fa tafarraqa bikum an sabili idan mutum ya bi irin waɗannan hanyoyi ya bar hanya wacce yake miƙaƙiya to zai rabu da hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma sa'an nan zai zama ya halaka ko kuma ya samu tangarɗa a rayuwarsa duniya da ta lahira saboda haka daga wannan aya ta 208 ta bakara tana nuna mana cewa rayuwar musulmi ga baki ɗaya addini ce abin da ya shafi kasuwancin ka addini ne abin da ya shafi zamantakewar ka addini ne abin da ya shafi siyasar ka addini ne abin da ya shafi hanya ka ta neman abinci addini ne komai naka addini ne saboda haka duk abin da ka yi komin kana ganin karami ne ko kuma kankane eh, ne ka yi shi a bisa yadda allah maɗaukin sarki ya tsara annabi muhammad sallallahu ya karantar ka yi ibada kuma sa'an nan lada za ka samu kuma wannan abun zai zama maka sanadiyar shiga aljanna da izinin allah tabaraka wa ta'ala to don haka sai zama malamai suka ce to daga wannan ayar shi addini musulunci ana fahimtar cewa shi addini ne wanda mutum zai bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala ayyuka na bauta da suka shafi sallah azumi zakka hajji da sauransu duk abin da ake ce ma bauta sa'an nan kuma daula ne daula gudanar da tsarin rayuwar al'umma a duniyar nan idan za a gudanar da rayuwar al'umma dole abin da ya shafi tattalin arziki ya shiga abin da ya shafi siyasa ya shiga abin da ya shafi ah, ah, mu'amala ta yau da kullum tsakanin jama'a ya shiga ciki saboda haka ko menene cikin waɗannan abubuwa mutum ya tabbatar da cewa ya gudanar da su a bisa tsarin karantarwar alkur'ani mai girma da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata ayan Allah maɗaukin sarki ya ce wal inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول kaga masa cewa sallata ma'ana duk wani aiki kenan na ibada da kake yi a matsayinka na musulmi wani suki da ibada ta yanka sawa'un yanka na layya yanka na hadaya yanka na akika yanka duk kowane irin yanka da musulmi zai yi to wani suke wa mahayaya da rayuwata ga baki ɗaya ka cokan wa mamati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin Allah maɗaukin sarki ke da wannan rayuwa ma'ana shi ke cewa a yi kaza ga yadda za a yi a bar kaza kar a yi kaza cikin wannan rayuwa kenan musulunci kenan yana da tsarin tattalin arziki musulunci yana da tsarin gudanar da jama'a musulunci yana da tsarin gudanar da jagoranci da shugabanci musulunci yana da kowane irin tsari da kake ah, bukata a matsayinka na musulmi ba sai ka je ka roƙo ko kuma kayo aro ba yana nan a tsare kuma bin wannan tsarin shine zaman lafiya shine kwanciyar hankali shine kuma samun rabo a nan duniya da abun nan da lahira idan ka dubi tattalin arziki Allah tabaraka ta'ala ya ce ya halasta ciniki ya haramta ba ya haramta riba wa halallahu baia wa harrama riba ashe kenan duk wani abu na halas wanda za a siya ko za a sayar Allah maɗaukin sarki ya halasta maka shi a matsayinka na musulmi ka saye shi ko ka sayar da shi ka yi kasuwancinsa ka samu wannan ka samu riba wannan kenan ya zama cewa shi yasa muka samu kanmu a sana'o'i daban-daban iri-iri na neman yadda za mu rayu waɗanda yake na abin na halas sa'an sai allah maɗaukin sarki ya ce me ya haramta riba kaga a tsari na tattalin arziki allah ya halasta duk wani abin da mutum zai sayar ya samu riba na halas kuma ya haramta abin da ake ce riba wannan shi ma babi ne daban wanda yake mai girma wanda an sha tattauna bangarorin da suka shafi abin nan riba sa'an nan a harkar da ta shafi cikin arziki din nan a gudanar da kasuwancinka aka haramta maka yin albushu ɓoye a cutar da mai saye daga wurinka ko kuma ɓoye wani aibi na abin da kake sayarwa domin ko dai riba ka ta karu ko kuma ka cuci mai saya ko wani abin da yake ko ka ruɗe shi duka kaga tsari ne ta arziki wanda yake duk Allah maɗaukin sarki ya haramta waɗannan abubuwa sa'an nan abin da ya shafi zamantakewa Allah maɗaukin sarki ya sanya dokoki waɗanda yake za su kawo zaman lafiya tsakanin jama'a tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta tsakanin mata da miji tsakanin 'ya'ya da iyayensu tsakanin abokai tsakanin abokan aiki tsakanin makauta tsakanin wani duk waɗannan abin da ya shafi ya kenan harka ta zamantakewa ta yau da kullun na abin na al'umma za ka ga cewa ga dokoki nan daban-daban waɗanda yake kare su da bin su da ɗabbaka su sai ka ga ya kawo ma al'umma zaman lafiya kuma kowa yana cikin kwanciyar hankali babu wani wanda ke cikin zulumi dangane da wane a matsayin makocinsa wane a matsayin abokinsa wane a matsayin abokin aikinsa wane a matsayin wani abokin mu'amala daga cikin babun nan da suke mu'amala tare saboda haka wannan ma tsare-tsare ne ga sunan da yawa waɗanda yake musulunci duk ya ɗora mu a kai domin mu zauna lafiya rayuwar mu ta zama mai albarka kuma ya zama cewa mun zama a kan turba wadda Allah maɗaukin sarki ya amince da ita a wannan rayuwa sannan kuma ita ce za ta kai mu har zuwa gidan aljanna idan ka dubi tsarin da ya shafi jagoranci tsarin da ya shafi siyasa shi ma allah maɗaukin sarki ya tsara harkar da shafi shugabanci da'a ga shugaba akan abin da bai sa ma allah ba dole mabiya shi ma a matsayinsa na shugaba ya tausaya musu ya yi ladina amanu a Allah wa ta'u rasula wa ulil amri minkum allah ta baraka ta ce ya wanda kai imani ku yi biyayya ga allah maɗaukin sarki ku yi biyayya ga shi manzan nan annabi sallallahu alaihi wasallama sa'an nan da masu jagoranci masu gudanar da al'amura a cikin waɗanda su ne shugabanni wanda suna nan mataki-mataki kai ma kanka shugaba ne a karan kanka kana jagorancin kanka har ya zama cewa shugabancin ka ya karu ka abin nan ka yi aure kana da mata guda ɗaya har shugabancin ya zo ya karu kana da ɗa ɗaya biyu uku abin da ya fi da haka nan har ya zama cewa kana da surukai har a unguwarku a ga cewa kana daga cikin mutanen kirki dattawa a zuwa ɗora maka wata ɗawainiya ta unguwa a matsayin ka na abin na dattijo har ya zama cewa kila ka yi karatu a baka aiki a ma'aikata kaza a ce kai ne shugaban bangare kaza saboda haka an sanya amana abu kaza da kaza a abin nan a ka. ko kuma ya zama cewa kai ne jagora shugaban abin nan karamar hukumar ku har jiha har zuwa dai kasa ga baki ɗaya kaga duka waɗannan tsare-tsare ne waɗanda yake duka sun shafi tsari na shugabanci allah maɗaukin sarki ya umarni cewa mu a matsayin mu na masu imani mu yi ɗa'a ga allah mu yi ɗa'a ga manzon sallallahu alaihi wasallam sa'an nan da waɗanda suke jagoranci a abin a cikin kenan an ɗora ma mabiya su yi biyayya ga jagororinsu sa'annan an ɗora musu kuma jagororin su yi riko da amana su tausaya su bayar da haƙƙin da ke kansu na mabiyansu domin su masu kubuta a gaba ga Allah ta baraka wa ta'ala a munasabar wannan muna cikin abin da ya shafi kai da komo wanda ya shafi jagoranci a ƙasar nan da canza hukuma da wata hukumar kamar yadda aka yi zaɓe a ranar 25 ga wannan watan kuma da za a yi a gobe sai dai kuma wasu dalilan sun sa hukumar zaben ta daga zuwa sati mai zuwa to ire-iren waɗannan lokuta ya kamata koyaushe musulmi ya zama a faɗake musulmi ya zama mai dabara musulmi ya zama mai wayau ya cewa lallai addinin nan shine rayuwarsa kuma addinin nan shine mafitansa ga Allah tabaraka ta'ala tun anan duniya kafin ya je lahira saboda haka abin da zai zama maka mafita duk lokacin da za ka samu ma'auni guda ɗaya duk lokacin da ka samu kanka ga 'yan takara sun fito an samu wannan musulmi ne wannan shi ma musulmi ne da ke suke haduwa su buga ko kuma su abin nan su kwamfitin to a nan wurin abin da ka'idar shari'a ta ce maka sai ka duba ka ga wane ne ya fi kirki wane ne ya fi tausayi wane ne ya fi imani cikin waɗannan musulmai shikenan sai ka nan sai ka zaɓe shi saboda kowane ya cancanta ka zaɓe shi a wannan halin amma in ka ga cewa wane tsakaninka da allah wane shi ya fi kuma shine zai sauke nauyin da ke kansa na al'umma to wannan shine haƙƙi a kanka ka zaɓe shi mataki na farko kenan sai mataki na biyu inda aka samu musulmi da wanda ba musulmi ba wannan ma kai tsaye kawai ba ma sai an ce ma ga inda za ka yi amma saboda kullewa kai za ka ce kai ai wani ma kafirin ya mafi musulmin ina ka samu haka wannan za ka je ka ce mai ittaqillah ka ji tsoron Allah za ka tsaya gaban Allah a maka hisabi za ka ba da amsa za ka zo a ɗaure a gaban Allah maɗaukin sarki idan ka yi adalci ba wancan kuma me za ka je ka gaya mashi har musulmi ya buɗe baki ya ce a wani abin nan ɗin ya fi kaza tsakani da Allah saboda haka nan ya kamata mu faɗa ku ko mu san me muke ciki idan kuma aka samu mataki na uku wanda yake gabaki ɗayansu kowane bangaren gaba ɗayansu babu musulmi to nan kuma nan ma ɗin dole mutum ya fito ya zaɓe amma sai ya duba ya ga cewa wanne ne ya fi sharri a cikinsu in ya ga tabbatar da cewa wancan shi ya fi sharri to sai ya zaɓi mai dama-dama ba zai ce a duk ɗaya ba ne ai dukkansu duk ɗaya ne duk wannan an samu misalai da yawa wanda yake ga sun a raye wanda yake mutum ma da kansa zai dukkan su ba musulmai ne ba amma akwai wanda yake yana da kusanci yana da tausayi yana da kulawa yana da ah, kamantawa dangane da abin da ya shafi haƙƙi na abin na musulmi to wannan shi sai ka zaɓe shi domin ya zama cewa ka samu sauƙi cikin harkanka in kuma ka ce a'a wancan ɗin za ka zaɓa ko kuma ka ce a'a dukkan su ɗaya ne shikenan ka zauna ko ka zaɓa dai ka zaɓa in ma baka zaɓa ba an zaɓan maka shikenan kuma sai kai ma Allah bayani ya aka akai ka zauna kana da dama ka bari aka zaɓi mashi sharri akan wanda yake ga mai alheri a wancan na farkon ma sai kai ma Allah bayani ya aka kasancewa ga musulmi wanda ya fi na kwarai sa'an nan kaje ka zaɓi wanda yake rubabbe nan ma sai kai ma Allah bayani a na biyun ma inda aka samu musulmi da wanda ba musulmi ba ka ce a'a duk ɗaya ne ko kuma ka zaɓi ma wanda yake ba musulmi ba saboda kila an ruɗe ka ko an baka kuɗi ko menene nan ma sai mutum yi ma Allah maɗaukin sarki bayani saboda haka nan masu cewa a kun ga wannan harka siyasa nan babu addini ciki gaskiya wato suna cikin ruɗu mai yawan gaske wallahi tallahi akwai addini kuma yanayin ma da muke ciki a irin wannan zaben ya nuna maka cewa din akwai shi kuma an yi zaben a irin wannan tafarkin in har yanzu mutum bai gane ba to babu ran da zai gane Allah Allah ya sauka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin